daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin muwatta ta imam malik dan anas allah madaukin sarki ya kara mashi yarda muna ƙarƙashin littafi na 16 kitabul jana'iz littafin da ke bayani dangane da hada-hadan jana'iza tun daga mutuwa har zuwa ga wankan gawa sanya likafani ɗauko gawon zuwa inda za a sallace ta da kuma raka ta makwancinta da yadda ake haƙan kabari da kuma yadda ake binne gawar da wasu daga cikin ilmomi da suke tattare da ita gawan har zuwa haƙoƙin da wannan mamaci yake da shi a kan iyalan shi da kuma 'yan uwa da abokan arziki wanda ya zama mutunci da su ta yau za mu shiga babi na sha biyu babin hayi anil buka'i anil mayyiti wannan babi zai yi bayani dangane da annabi ya hana <clears throat> yi ma mamaci kan mutuwa wannan babin abin zai karantar da mu hanin da aka yi dangane da kukan mutuwa bahaushe in ya ce kuka so da dama bai warewa in aka ce kuka sai ce kuka amma waɗanda suka ƙware sun san kuka daban kuma sharɓe daban shine kukan hawaye ba tare da daga sauti ba irin wannan na zidda hawaye ba tare da daga sauti ba shari'a ba ta hana ba amma kuka da mutum zai yi ana jin sauti yana fita to wannan an hana shi mun gane in kuma ya zama anniyaha ya zama da kururuwa da faɗin abubuwan da shari'a ta ƙi da kiran makai bane da faɗin abubuwan da shari'a take fushi da mai faɗinsu ya kai ga ana birgima ana yaga tufafi ya kai ga ana yin abubuwa iri-iri wanda shari'a ta hana wajen saboda ɓacin rai to kuma wannan an shiga wata matsala wanda sai dai allah ya kiyaye jama'a musulmi idan abu ya same shi na ɓacin rai in dai musulmi ne na kwarai to hankalin shi baya gushewa amma idan ya zama ɓacin rai ya samu mutum har ya bari hankalin shi ya gushe wallahi binciki imanin shi wannan ba mutumin arziki ba ne kuma ba musulmin kwarai ba ne duk abin da ya taso musulmi ko menene ne ya san maganin wannan abin allah ne sai ya natsu <clears throat> shi yasa musulmi don an mai mutuwa ba zai koma sa bakaken kaya ba wai don nuna bakin ciki irin yadda kafirai da 'yan shi'a da jahilan 'yan boko waɗanda ba su da kan gado suke yi musulmi baya haka wai alamun zuciyar ta yi baki to bari ya sa baƙaƙen kaya An ya mai wannan ɗabi'a shin ko sunnonin annabi ne ke jagorantar rayuwan shi idan haka ne da sai mu tambaye shi mu ce dama annabi sanda aka mai rasuwa manyan sahabban shi suka rasu haka ya rika yi in ba haka ya rika yi ba kai me yasa kake haka wannan ba ɗabi'an musulmi ba ne shi sa annabi da ya zo ya tadda maguzawa a makka suna da ɗabi'an idan an musu mutuwa sun dinga birgima su yi budu-budu ta fashe-fashen kayan ɗaki teta yage-yagen tufafi wata har ta fito da kaman da bayan hankalinta ya kwanta an tuna mata za ta zama ta yi abin kunya cikin jama'a ba su ne ba sai annabi ya rushe wannan ya hana domin a jahiliya ne za ka ji mutum ya zo cikin wasiyan da zai bar wa matan shi madadin ya ce a kula da mutuncin 'ya'ya da iyaye da abokan arziki a yi kaza a kawai sai ya gaya mata fa bakki alayya wa shakki alayyal jaba ya ummu ma'abadi wai in na mutu uwar ma'abat kina ji na to ki yaga tufafinki kaca kaca ki dinka dukan fuskanki ki ta ihu duk garin nan sai an ji kururuwanki ki ɗiba ƙasa ki zuba a kanki ki tsitsige kanki kin ji ko in nan ma'abat in kin yi wannan kin nuna ma duniya ke mai ƙaunata ce to wannan jahiliya kenan da annabi zo su ya hana wannan ya kai ga idan mutum mace ta zo za ta musulunta wajen annabi cikin mubayi'an da yake ansa a hannunta kafin ya anshi musuluncin nata sai ya ce mata banda kukan mutuwa kun gano wannan yanzu kalli wani iskanci na ranar talatan nan da ya wuce wai mata ne a kudancin kaduna an yi rikici a kafancan suka fito suna zanga-zanga tsirara mun gano wannan mata ne suka fito tsirara suna zanga-zanga saboda rashin ɗa'a saboda rashin addini saboda rashin komi jin da suka fito tsaffin mata da suka manyanta da su ciki iskanci iri-iri wai tsoron ransu ya ɓaci suka tube tsirara kowa ya gansu 'ya'yansu da jikokinsu da kowa don tsakani da allah waɗanda suka iya wannan iskancin don sun zo karatu irin waɗannan makarantun suna sa waɗannan matsatsin kayan don allah za ku yi mamaki <laughs> za ku yi mamaki in an matsa masu ma za su rika yawo tsirara don wannan menene bambancinsu da akuya me bambancinsu ba wani addini ba wani mutunci ba wani dattijo ko wani mahaifi mai faɗa a ji da ya isa ya tsawata abin da mutum ya ɗaura a ran shi ji ya fasa saboda mutuncin wannan mai mutuncin duk yankin babu hmm? ko babban abin da kai ci abin da suke korafi da kukan ammasin ya damu uban jihan gaba ɗaya gwamnan ya tashi da kanshi zai je ya gani da idon shi kuma ya rantsuwa da duk abin da mutumin arziki yake rantsuwa da cewa wallahi sai ya maganin duk wanda da hannun cikin wannan abin ina ganin kowannan kaɗai ya yi ya isa cewa hankalinsa ya me hankalinsa ya kwanta wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne shi yasa duk mutumin da bai bar al'umma sun zauna lafiya ba allah maɗaukin sarki ke mana maganin shi kowaye kuma da wannan ne muke kira ga 'yan siyasa da allah kasu mai da rayukan talakawa abin kamfen ko abin nuna kiyayya a waye gari suna tada fitintunu suna sa zaman lafiyan ƙasa da jiha cikin gadari su ji tsoron allah domin ba a kashe 'ya'yansu da matansu da 'yan uwansu ba a ƙona masu gidaje da motocinsu duk wannan bala'i yana karewa kan talaka ne mun ce ya isa haka mun gane wannan da kyau ko to kuma wannan muna kira na biyu waɗannan mutanen da suke fitowa su zanga-zanga tsarara, ai suna da malamai ai suna da iyaye ai suna da sarakuna kila da dattawa a cikinsu don menene ba za su iya kwaba musu ba ina fastocinsu da fada-fada mun gane a ce wai a waye gari ki auna ina son ki riga auna da kanki ne a ce uwarki uwar da ta haife ki ta fito tsakar gida tsarara ya za ki gani ba tsakar gida ba ta fito nan titin nan duk muna tsaye da su waɗancan da su waɗancan kowa na uwarki fa uwarki ki riga aunawa uwarki in mata mu ce ta dawo duniya ta yi haka tsakani da allah ya za ki ji uwarki da kakanki da yarki da matan wanki da matan ƙaninki ki haɗa da ke yamma wannan abu akwai daɗi a rai shi sa ɗan jaridan da yake ba da labari ya ce sai da sau kunyata kowa ba don komi ba sai don ai a cikin tawagon gwamna ai akwai 'yan wajen ai akwai 'yan garin wannan shigantaka da lalata har ina wannan sun yi haka ne don su nuna bakin ciki don su nuna damuwa kuma fa ba yau suka fara ba tuntuni suke wannan abun tintini suke yi don sun taɓa yin haka sun ƙara sun ƙara wai idan kafirin shi ya ɓaci sai tube tsirara wai ya nuna ɓacin rai kenan nike gaya muku akwai lokacin da mala yake mana bayani 'yan iskan tikari wai idan ran shi ya ɓaci aka fusata shi wai sai idan na uwar shi ya zina da ita wai ya nuna ran shi ya ɓaci kenan an fusata shi ko ƙanwan shi ko yan shi alamar shi an fusata shi har ka ji suna alfahari kai karamin ɗin iska so nawa kai zina da uwarka wai abin alfahari kenan irin yadda za ka ji namu yan iskan anan suna cewa mutum nawa ka kashe mutum nawa ka tsinke ma hannu mutum nawa ka yi kaza kamar yadda za ka ji yan iskan mata marasa tarbiyya a yau suna buɗe baki suna cewa ciki nawa kika zubar ɗa nawa kika haife kika bar ma uwarki ta goya da kunni na naji wannan gano wannan da kyau ku akwai yarinyar da ta buɗe baki ta ce ta aje gidansu ya'ya tara ta bari a gidansu ke nawa kika bari yar iska karamin shegiya wainan ta birge kenan ita a dole yar iska ce ta ƙarshe ta bari a gidansu ke nawa kika bari kin zo bariki ke kin iya dandini di irin wannan rashin kunyar da irin wannan fitsarar wai irin waɗannan abubuwan abbasu suna faruwa inda al'ummar musulmi suke ko me ke haifar da wannan wayar ya ɓaci shi kuma ɓacin ran duk shiganta kan ɓacin rai ko duk yadda ranki ya ɓaci ko kwana goma ne ko me ya faru kuwa kin san ƙurewan damuwa ce uwarki da ubanki su mutu rana ɗaya eh kwana goma ne watan sanar ahibbatu ba da ashirin fagar sirna izaman baliyati shi yasa duk sanda ran dan adam ya ɓaci babban abin da aka fi so gare shi ne yi me ya maza ya natsu ina fatan mun gane wannan da kyau ya samu kyakkyawan natsuwa in ko da adam bai samu irin wannan natsuwan ba to allah wadare da shi kuwa allah maɗaukin sarki ya taimake mu shi yasa lallai mutuwa ba makawa za a yi ta amma muddin an mutu to babban abin da ya kamata a yi shine me shine a natsu maganan kuka maganan damuwa maganan kaza duk bai taso ba za mu zo za mu karanta nan annabi ya ce duk sanda wani abin damuwa ya dame ki ko menene ki tuna rasa ni wannan abin ba ki rasa manzo Allah kin yi hakuri ba to ki yi hakuri da koma menene zai wuce zai wuce in ko kika ga abu ya faru kika aje shi a ranki ko ki binciki imaninki ki binciki imaninki shi a musulunci musulmin Allah Allah maɗaukin sarki ya gina shi ne a fa'afu falyasbahu walyafu walyasbahu ya fiya kawai to amma su waɗannan ba su da wannan shi sa idan aka mutu in kin ga matan arne yadda take birgima da iskanci wala za ki mamaki a garin lori na taɓa zuwa a asibitinsu ɗaya daga cikin manyan mutane ya rasu matan unguwan ko dangi ne ko suna dai da yawa likita ya fito ya nuna masu ai allah ya maɗaukin sarki ya mai rasuwa wallahi da suka fara birgima suna yaga tafafinsu sun fi su ɗari sai da suke zigitar ana birgima ana duk duk abin da ta ɗauka ko zai ta maka makanta wai ana nuna baƙin ciki ne ai eh, anan ne na ji why god why me to na ce ai yana sama kan kanki ɗaga sama za ki ce waye kuma waye waye kalli irin wannan shigantaka kuma yanzu wai musulmi sun fara irin wannan an gane a unguwan nan wata rana an yi rasuwa na shiga gidan da aka yi rasuwan gidan shiru fa ina shiga na tinkari inda gawa yake wasu matan da ke gidan zai eh, na ce sun iskanci mun gano nan da ke ku sun iskanci mutane shiru duk wanda kuma ba ta fita wannan ba daidai ba ne muna musulmi lokacin da allah maɗaukin sarki yawan malam baban gidan rasuwa haka fa ne mai faru muna gidan sai ya zama matan da ke gidan duk an iya controlling nasu sun yi shiru sun natsu can kawai sai ga wasu ba ɗaliban mu fa sun shigo ba tsauka muna gidan ba eh, na shigo ce wannan wani irin shigantaka ne a nan gidan ku fita abin da yake nema kenan shi sa ya zama muna da natsuwa wannan kukan da zaki zo kina mamaci ba alaman so ba ne alaman ke cikakkiyar makiyar shi ne sanda yake raye ya kwanta ya mutu za ki harka shi da azabar allah abin da yake nuna kenan wai abin da ke gudu da yake mafi su 'yan riye ne kar a ji ana bada labari a gari cewa ubanta ko uwarta ko mijinta ko babban ɗanta ya mutu ba ta kuka ta rashin mutunci ba kar a bada wannan labari a ce ba da kyauta ba to shine za ta rashin mutunci ko da allah zai saka gawan nata a wuta ne ba komi wannan shine an san wannan kawai allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ubaidillahi ya ce ni ya haya an malikin an abdullahi bunu abdullahi bunu jabir bunu a atikin an atiki bunu haris wa huwa jaddu abdullahi bunu abdullahi bunu jabir abu ummihi annahu akhbarahu anna jabir ibn atikin akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'a ya'udu abdullahi ibn thabitin فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الرجيل يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعهن فإذا وجب فإذا وجب فلا تبكين باكيا قالوا يا رسول الله وما الوجب قال إذا مات فقالت ابنته فقالت ابنته والله in kuntu la'arju an takuna shahidan fa innaka kunta kada qadaita jihazika fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna allaha qad awqa ajrahu ala qadri niyyatihi وما يؤد وما تؤدون الشهادة شهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحريق والحرق شهيد والذي يموت تحت الحدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد wannan hadisi ubaidillahi ya same shi daga malamin shi ya haya shi kuma daga nashi malamin maliku dan anas daga abdullahi dan abdullahi dan jabir dan atik suna wannan malami na imam malik abdullahi sunan mahaifin shi ma abdullahi ashe kina da daman idan an haifi ɗa a sa ma ɗan sunan baban shi abdullahi ɗan abdullahi da ala kuma na shuru sunan shi abdullahi ɗan abdullah shi kuma abdullahi mahaifin wannan abdullahi ɗan jabiru shi jabirun mahaifin shi sunan shi atik ya ce to an atiki bin haris shi wannan karatun ya same shi daga atiku ɗan haris ne wa huwa jaddu abdullahi dan abdullahi dan jabir shine kakan abdullahi dan abdullahi dan jabir abu ummihi mahaifin mahaifiyan shi ne kun gano wannan shi ya haifin mahaifiyan shi ne mana karatu ma'ana ya je wajen kakan shi ne ya zauna ya koyi wannan karatun a wajen shi amma kakan shi na wurin uwa annahu akhbarahu yace ya bashi labari anna jabir ibn atiqin akhbarahu yace jabir dan atiq ya karantar da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'a ya'ud abdullahi ibn thabit annabi ne zo gaida abdullahi dan thabit ɗaya daga cikin sahabban shi ne kun annabi yana zuwa yana gaida mutane a inda suke an gane wannan yau idan wani babban mutum ya je ziyarar mara lafiya ya je gaishe shi in ba sa aka yi ba sai a mai da abin ya zama siyasa kun gani wata daga cikin ɗaliba akwai shekaran ta kwanta rashin lafiya na je gaishe ta ana nan sai wata ɗaliban a makotansu ita kuma sai ta kwanta rashin lafiya ban ji labari ba ita kuma ban je gaishe ta ba wannan abin ya zama katon gaba yan gidan suwani ne malam ke so yan gidan suwani kuma baya son su Allah kalli shiriri ta waya zama siyasa a fahimci wannan da kyau ku haka yi kamata Allah shi kyauta dole na abubuwan muna koyowa ne daga annabi ba ya annabi ya yi mu ko mun ce za mu bi tafarkin annabi da sahabbai to shikenan yanda annabi ya haka za mu yi kuma mutum yana da uzuri sai wani abu ya faru in bai zo ba in wasu daga cikin ɗalibai ko abokai suka je sun ɗauke mashi ai haka ya kamata to shine ya ce annabi ya je gaishe shi fawaje da hukadar guliba alaihi sai ga rashin lafiya ya mai zafi ma'ana rashin lafiyan ya mai tsanani fasaha bihi sai annabi ya kwala mai kira ya kira shi da ƙarfi falam ya jibuhu ko an sahabi ba sau da bai maji ba ko ya suma ko na biya fa. faru fasfastar ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala yace gulibna alayka ya abar rabi ce kai babar rabi an rinjaye mu kanka ma'ana an shiga tsakaninmu ma'anan wannan shine lokaci yayi fasahan niswato wa bakaina matan da ke gidan sai suka ɗauki kururuwa sai kuka ca ca ca ca ana ta kuka faja ala jabirun sai jabiru sai ya rika hunna yana sa su su shiru ku bari ku bari ba daidai ba ne faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce hunna kai basu yanzu kukan me suke a ai bai mutu ba kukan me suke kukan ma qablal mauti kenan kina son ki ubanki kuka ko to ki je in yana rashin lafiya kina tsammanin zai mutu to kafin ya mutu ki sha kuka mu kuma mun zo gaishe ki za mu ce yarinya sha kukanki ki kuka iyakan kuka na gaya miki ke kuka iya kuka amma sai annabi ya ce fa'iza wajaba in ya rasu fala baki ya tun kada wata mai kuka ta ƙara kuka kuma daga yanzu an gama kenan eh kar wacce ta ƙara kuka amma kafin ya rasu fa tun mai kuka ga fili ga mai doki qalu ya rasulallah sai sabe suka ce wamal wujubu da ka ce fa'iza wajaba to menene alwujub qala ya ce iza mata in ya rasu da wata mai kuka ta ƙara kuka saboda kafin ya rasu duk kukan da kike kina makanki ne in ko ya riga ya rasu to duk kukan da kike wa kike ma shi kike ma kina shimfiɗa mai garwashin wuta ne a kabarin shi kina kunna ma kabarin mahaifinki gobara hmm, kaji mai san uba koko kin ji bala'in da kike shi sa duk wanda ya zo irin wannan ya san dangin shi suna da al'adan kukan mutuwa ko to tun wuri ya bar wasu yin kar wacce ta mai kuka idan aka samu wata tayi to ta yi makanta ne sai a ajiye mata kamar duro goma na garwashi tana mutuwa sai a shimfiɗa mata cin da abin taimakanta kenan in ko bai bar wannan wasiyar ba to ya shiga matsala an fahimci wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya taimake mu faƙalar ibnatuhu sai 'yar shi 'yar wannan mara lafiyan ko da ce wallahi in kuntu la'arju an ta kona sha'an ta kona shahidan ta ce wallahi ni na yi gurin wannan mutuwan nashi ya zama a bagen fama zai yi shi fa ka kunta karka zai ta jihazaka ta ce baba ka gama kintsawa za ka tafi yaƙi gaba ɗaya za a yaƙi ne a lokacin ya aji dokin shi ya tanji abincin dokin ya aje makamin shi da guzurin abin da zai ci da silkin yakin shi da garkuwan shi da duk wani makamin fada ya gama tanada abin da zai bar mai iyali su ci a gida duk ya gama tattalin shi ko sai rashin lafiya kwantar da shi shi sa duk mutumin da bai san Allah ba ku zai wahala ya da Allah salin alam yanzu wannan aikin Allah zai ji duk ya gama tattalin abin da zai je allah bai nufa ba ina kuma mutumin da kawai shi aikin kan shi yake yi allah shi kyauta faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce mu wannan yan inna allaha kada auka ajrahu ala qadari niyyatihi Allah madaukin sarki ya rubuta mai ladan shi gwargwadon ninyin shi da yayi kun gani ba yana da niyyar tafiya jihadi ba in har da niyya ne mai kyau tsakani da allah allah maɗaukin sarki ya riga ya rubuta mai darajar shahada ko da kuwa kan gadon shi ya rasu yasa jama'a mu zama niyyar mu mai kyau ne daga ran da kika bari shi ɗan yana shiga cikin zuciyanki yana miki kiɗa da rawa ko kin shiga uku duk wani abin arziki da ya ga za ki mutu ki shiga aljanna ko sai ya hana ki domin dama aikin da ya ce kenan zai bullo ta gaba ta baya ta dama ta hagu sai ya tabbatar da bawa bai allah ba yanda zai shiga aljanna aikin da zai kenan zai tabbatar baki abin da ake shiga aljanna ba kuma shaɗin yana nan yana yi lela na har ɗan abin da za ki raina ko shi zai zama sanadiyan shigan ki wuta ba ki sani ba ɗan abin da za ki bi na ɗa'a shi zai zama sanadiyan shigan ki aljanna ba ki sani ba yanzu mutum ne kawai zuciya ya ga wani reshen bishiya ya kwanto yana bige mutane ya je nemo adda ya sa da ya kawo da shi gefe allah ya gode mashi ya sa shi aljanna annabi ya ce can ya shi aljanna yana bulayin shi me ya kai shi bishiya ne sa reshen ta don tana cutar da mutane wata sai ta ɗauki adda tana bi duk inda ta gare shi ta sare kina sare wani bishiyan sai a kai ki wuta mun gane karshenta wannan ba mai cutar da mutane ba ne kin zalunci mutane ne da suke zama karkashin inuwa akwai ababe da dama sai kin tambaya an gaya maki mun gane akwai matan da ta ɗaura mage ba ta shayar da ita ba har ta mutu ba ta ciyar da ita ba aka sa ta a wuta akwai karuwan ta shayar da kare wata zai da ce to ka karuwa ma ta shayar da kare ni ba na matan aure bari in yi tsiyana ba ki san wannan tsiyin da yake kila tun jiya rubuta sunan ki a yan wuta ba shi sa sai kun natsu to sai annabi ya ce wa mata odona shahadata wai mai da menene kuke ƙididdigewa da lissafawa da cewa shahada ne mun gane domin annabi ya fahimce su suna da fahimtar ba abin da yake zama shahada sai mutuwa fagen fama ƙalu alƙatulu fi sabilillah suka ce ya manzan Allah ai mu abin da muka ɗauka shahada shine mutumin da zai je a kashe shi a fagen fama saboda Allah wannan ne shahidi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a saba'atun shahidai guda bakwai ne suwal katlu fi sabilillah banda wanda aka kashe shi saboda Allah to sai annabi ya lissafo ya ce almatu'un shahidun mutumin da ya mutu cikin annoba wannan shahada ce daga cikin annoba na sa akwai amai da gudawa ko eh sai me kuma annoba banda amai da gudawa me annoba akwai lassa fiba zazzabin lassa wanda cin bera ko zama gida da bera da barage da sauransu yake haifar da shi kina kallon jabate ta kara kai na ɗakin ki kina kallon kaza to wannan yana haifar da musiba za su rika zuwa suna cin abincin ku suna tari da atishawa da fitsari da waye in kika saki to zai iya haifar maki da lafafi ba to akwai lokacin da irin wannan zazzabin yake kama ko'ina to sai zama annoba sai mai kuma yake annoba eh tari ana annoban tari ne eh ah ku nemo wani abu sankarau yawa sankarau in har ya kama gari baki daya to shi ma wannan in ya kashe mutum a wannan yanayin shahada ne amma babar guji ji idan annoba ya kama gari an hana wanda yake wajen gari fai shigo wanda yake cikin garin kuma an hana shi mai ya fita kada ki jana annoba a wani gari ki ci alhamdulillah ga shahada can raba-raba ai bari in yi can kina za ki kama da ke kashe kanki yawa ya kamata ki san wannan daidai yake da wanda ya fada ruwa ya san bai iya ruwa ba don ya ji labarin an ce mutuwa a cikin ruwan shahada ne shi kashe kanshi amma kun ga zazzabin cizon sauro da aka rika kwanan na garin na ai ba annoba ba ne ba annoba ba ne kun fahimci wannan da kyau ku allah shi kyauta ji annoba shahada ce sai ke cewa walgariku shahidun mutumin da ruwa ya ci to wannan ya yi mutuwan shahada ai ambaliya a gari a waye gari gidajen mutane su nutse sai ya tafi da wasu mutane duk su mutu to mutumin da ya mutu a irin wannan yanayi to ya yi mutuwan shahada an gane wannan da kyau ko ko kuma a ce mutane suna cikin kwale-kwale suna tafiya sai kwale-kwalen sai tambal-tambal da su sai kifi to sai suka mutu ta wannan su masu yi mutuwan shahada ko mutumin da yake gaban rafi sai ya zirma ya zame sai ya fada to shi ma wanda ya irin wannan mutuwa ya yi mutuwan shahada kun gano wannan da kyau ko da sauransu haka da wanda ya fada rijiya amma ya zama wajibi fa ku sani duk wanda suke da rijiya a gidajen su rika kulawa fa kiri-kiri sai a bar bakin rijiya ba a rufe ba sai ke zami da gangar sai ke fada kin kashe kanki haka rike san wannan ko kuma sai a zo an yi rijiya kamun baki kina kallo kasanta duk yayi kogo ya rarake sai ki zo ki zauna siminti ne kadai ya rike bulan a sama kina zama sai ya zurma da ke kin kashe kanki ko kuma katako ne aka sa aka rufe saman kawai sai ki zo sai ki zauna akan katakon ruwan damina fa yake dukan wannan katakon zumbul kawai sai ki fada ciki kin kashe kanki ya zama wajibi ku kula da waɗannan abubuwa. duk inda rijiya take ku yi nesa nesa kuma yara ma su yi nesa nesa da wannan wajen in ba haka ba kina yin ganganci kika sake dan mutane ya fada ciki ya mutu ko wala kin kisan kai kin yi kisan kai wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama yana kanki duk wannan zaman banzan da kuke yi a gidaje ku zauna ba ku da tsari ba ku da kan gado ba ku da lura ba ku da saiti ha kawai kuna zaune zaman iska kuna sakaci da irin waɗannan abubuwan wallahi da kuka sake kuka saka ran musulmi cikin gadari Allah kun saka rayuwanku ta lahira cikin gadari kuma lahirar nan dole sai an je ta idan kuma duniya temporary ne lahira ne permanent site ya kamata ku san wannan isa ina kira gare ku duk wanda suka san suna da matsalar rijiya ko su maza su je su sa ido ina fatan mun gano wannan da kyau isa ina ba ku shawara idan ya zama an fitar da al'amarin ruwan famfo da za a yi kwanan nan kowane gida su ja ruwan famfo rijiya kuma a je a samu a gine ta a mata murfi mai kyau a rufe ta a zauna lafiya an gane wannan allah sai ku zauna lafiya in ba ka ba sai yaro ya fada rijiya a rasa wanda zai zo ya ciro shi mai gidan ko kwalbati ne kawai kawo daidai nan ba zai iya shiga ba saboda bai iya ruwa ba yanzu misali in mutum ya fada rijiya unguwan wa zai zo ya cire shi sai ka na cewa ina ka bawa akwai wani bakaban da aka zo aka ce ga yaro ya fada rijiya ya ce shi kwakwata bai taba shiga ba haka aka bar yaron nan ya mutu kuma saboda mai saboda sarrin uwan ta ɗibi ruwa a rijiya sai ta bar bakin rijiyan a buɗe shi ne ya fada ya mutu allah ya kiyaye ba ta san zafin haihuwa ba ne ba shi ba na rantse da Allah ba shi ba kawai dai ta ga dan ne ya zo a banza a wofi ba ta san darajar shi ba sannan ba ta san amfanin lahiranta ba dole wannan shi yake haifar da waɗannan abubuwan amma in ta san wannan za ta yi ƙoƙari ta kiyaye Allah madaukin sarki kyauta wasahibu zatil jam shahidun zatil jam wani cuta ne wanda yake kama saman haƙarƙari nan daga ciki sai ya kumbura cikin cikin sai kama haƙarƙari nan gaba ɗaya kun gano wannan numfashi sai da ƙyar wasu wasu suna karambani suna cewa kumburan da hunhu ne yake yi kun bayanci wannan da kyau ko saboda hunhu a nan yake saboda haka cin da haka ne in kuhu ya kumbura sai ya zama ya kama ya zama asma asma ai ba za ta jan ba ne kun fahimci wannan wani cutan zai fito kaga ya raɗo-raɗo a jikin mutum a ɓangaren cikin shi yana da alaƙa da saman ciki da kuma farkon haƙarƙari mutum zai ji kamar ana caka mai mashi ne a jiki abin babu daɗi wannan cutan kisa take yi ko da za a nemi maganin ta ko kafin ɗan adam ya warke ya shiga bala'in da bai taba jin irin shi ba ku lura duk abin da annabi ya lissafa a nan musiba ne ba ɗan ƙarami ba na farko annoba na biyu mutuwa a ruwa musiba ce kafin mutum ya mutu ya shiga bala'i kai hatta a duniya yanzu an haramta horo da ruwa ba san horo da ruwa ba ne sojojin Amerika a guantanamo bay suke wannan zaluncin za a zuba ruwa a duro ko a wani abu sai a dilmiye kan mutum a ciki ruwa zai shiga ta idin shi ta hancin shi ta bakin shi ta kunnen shi musiban da zai ji allah yawa da shi sai a fito da shi wannan ba san za a fito da shi a tambaye shi amma wanda ya nitsi wa zai fito da shi annoba mutum na kallo ba wanda zai iya neman mai magani haka zai gaji ya mutu jini ya rika zuba ta ido ta baki ta hanci to haka wannan cutar na zatal jump an gane wannan musiba ne mutum yake shiga ba dan karami ba sai ce wal mabatunu shahidun da wanda ciki ciwon ciki ya same shi ciwon ciki bala'i ne kai allah ka raba mu da ciwon ciki ni tun da na ji annabi ya ce ciwon ciki na ce to allah ka shiga tsakaninmu da ciwon ciki to wai me ke kawo ciwon ciki wallahi allah shi ya sani kun gani ciwon ciki bala'i ne wanda suka taɓa yi su sun san me ake nufi amma wasu malamai suka ce shi wannan ciwon ciki wai wani irin ciwo ne na musamman ba gama garin ciwon ciki ba kai ya shuru annabi ya ce ciwon ciki sunan mai ciwon ciki a tsaya nan kawai duk wanda ciwon ciki ya kashe shi to ya yi shahada wata za ta ce allah allah ka sako ciwon ciki can gare ki koko wala mu da mu wala hariku shahidun mutumin da gobara ta cinye ya yi shahada gobara musiba ce mutum yana kallo yana cin wuta ya ƙone gaba ɗaya akwai lokacin da aka yi gobara a unguwan nan akwai mutumin da gobaran ta cinye ta ci shi gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa wallahi haka mutumin nan ya fito cikin wutan na muna kallon shi ya tako ya tako har ya zo ya samu da kalli ya zauna duk wanda ya zo ya tsaya zai ɗaga ido kalle shi cewa ne da Allah ku yi min addu'a Allah san cika da imani don Allah ku taimake ni ku yi min addu'a Allah sa mutu da imani ya yanke tsammanin Allah sai ya mutu komi na shi ya dahu ana kai shi asibiti kuma ya mutu Allah kai mai arzikin shahada wallazi ya mutu ta hatal hadami da wanda yake mutuwa ƙarƙashin gini da ya rubto mashi jama'a kuna ganin musiba ku gini ya faɗo mutum yaya karere komi nashi zai yana kallo zai mutu bayan da ya iya wannan ba ƙaramin musiba ba ne bai ce shahidin wannan ma ya in shahada wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidun haka macen da ta mutu wajen naƙuda ita ma mutuwan shahada ne ina duk waɗannan mutuwa naƙudan ne mafi sauƙi <laughs> koko na ne a cikin naƙuda ku gane ma hanya da allah ne a cikin shi eh inda naƙudan nan wani abu ne yarinya ya shekara sha ta yi naƙuda ta yau ne a ciki kai na bala'i ne Allah ka sauki mata lafiya ai ni da ban fahimci naƙuda ba sai da na ji wata likita ƙwararriya ta yi bayanin naƙuda saboda namiji ko duk abin da kike faɗi na naƙuda ba zai taɓa ganewa ba kuma har ya koma ga Allah ba zai gane ba kawai yana ganin ki ba ki da dauriya ne ke mai raki ce ke shirme ne bai san shi ba wala bai san shi ba kuma ba wanda zai iya gaya mai ya gane matan nan ta ce in kana son ka fahimci zafi da bala'in naƙuda ka ɗauko ciwon ido da ciwon kunni da ciwon haƙori da ɗan kankare ka haɗa su wuri ɗaya duka in ka haɗa su waje ɗaya ta ce bai kai rabin zafin naƙuda ba ni ko na sha ganin mutum jarumi yana ɗan kankare kewaye unguwan nan yana kuka cikin dare <laughs> kwaya ɗaya ka samai hankalin shi a tashe sai ya nemi ya haukata mutum to ina ga haɗa mai da ciwon haƙori ciwon kunni ciwon ido na ce wannan ba ƙaramin musiba ba ne a shi mun gane wannan ya sa idan muka je asibiti muka wuce muka wuce ta labor room na ji mata suna ta iya sun ku kukanku <laughs> sa da gaskiya to duk wanda naƙuda ya kashe ta ta yi shahada kun ga tun da ga annabi ya lissafi waɗannan Allah ba ƙaramin musiba ba ne kun fahimci wannan da kyau a ce mace za ta zo tana naƙuda a matsayin ki na unguwan zoma ki sakaci ta mutu a wannan hali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin shiga bala'i wallahi wadan kina jin haushinta wadan ba kwa shiri ciki magai amma kun ga abin haushi a nan shine duk wacce ta saki ta zo mutuwa cikin waɗannan ɗayan abubuwa guda bakwai da annabi ya faɗa aka same ta tana shirka ko bida'a to ta baras wallahi kin baras an gane kin shiga bala'i jiya jiya da daddare akwai wasu mutane mutum uku suka suka same ni ɗaya daga ciki biyun sarrako shi ne complain yake yi complain abin ba daɗi malam abin da ciwo mutum ba zai so ya ji shi ba irin waɗannan matan auren ne marasa ɗa'a wallahi malam abin mamaki wai wannan makocinsu ne tana fita tana zuwa zina tare da shi matan aure abin da ya dame shi a duniya ya ce ya taɓa jin karatuttukan wani malami a kano yana faɗin haɗarin da mai irin wannan laifi zai shiga lahira ya ce malam ɗazu da safe matan ta zo haihuwa ta mutu ya ce shi ya san nashi ya ƙare ya sani domin hadisin annabi zai tabbata a kan shi da annabi ce za a tsaye da shi da matan gaban allah ranar lahira a ce ma mijin ya kwashi ladansu annabi ya ce masu habbai akwai abin da zai rage masu suka ce a sa kai su wuta tambayan da ya zo yi shin ita ɗin yanzu da ta mutu wajen naƙuda ta yi mutuwan shahada na ce namijin ne wata gata har wannan shahada mijin zai kwashi ta yi aikin banza allah wadarancin amana na ce ka je ka samu mijinka gaya mashi ka nemi gafaran shi ya ce wa ya ce ina da yaƙinin zai kashe ni na ce gara ba na mijin da zai yi da wannan cin amanan a duniya ko alada ne babu shi ci kawai ka je gaya mashi kashe ka kawai ka zauna lafiya shi ya rasu yadda zai nice wala baka rasa ba lalatacce kawai na zazzage shi na kore shi ba abin da zan iya gama shi yanzu ita ne abin tausayi ga ashe hanyar da za ta mutu hanya ne mai clean hanya ashe ta kuma kazama ce misalin wannan misalin mutumin nan da aka je jihadi da shi kun shi yi kokarin na aka yi ta labarin kokarin shi kun ashe ashe ya zo ya kasa haƙuri an ji mai rauni a hannu ya kashe kan shi tun kafin na nabi dama ce dan wuta ne cima ta abin da za mu yi zama sanadiyan shiga mutu Allah kar mu yi shi kika sani ƙarshen mutuwan ke zama ɗaya daga cikin waɗannan ne ko ko akwai mutuwa ɗaya ne fa namiji bai ciki shine mutuwa da wajen naƙuda amma duka yana ciki ke kuma duka bakon kina ciki ɗaya ne kawai mai yiwa baki a ciki shine ogan shine mutuwan fagen fama ƙarshen ta ke ma ki samu darajar shahadan wallahi to don ne mutanen muske haka don mene a yi maki wa'azi a ce kaza bid'a ne kiki bari kaza shirka ne kiki bari kawai kwatsam sai mutuwa sai doke ki ba na sha bagon muku misalin wata yarinya ta kuka kullum na tuna matan nan wallahi sai na tausaya mata a sun dawo gidan boka kenan ta mutu yarinya ta ta kuka ta san menene kuma shegantakan ba mata ta wajen boka ne mata tsafi fa ta yahu lafiya ba wani abun duniya ya kai ta gashi ba a samu duniyan ba kuma harsa lahira zalika huwal husranul mubin Allah shi kyauta jama'a akwai wani magana mai kyau da malam ibn al-ambari ya faɗa na so ku natsu wanda suke da littafi irin wannan to sai su duba Limamus eh, zarkani a can ƙasa ya ce ƙalibin al'ambari li'anna Allah wa mala'ikatahu ya na lahul janna duk wanda ya wannan mutuwar Allah da mala'iku za su shaida mai cewa shi ɗan aljanna ne sanda wanda yake fama da wannan laluran zai mutu ko mala'ikun da suka zo ɗaukar rai za su kai kwantar da hankalinka kai ɗan aljanna ne dan allah kika zo mutuwa ke ga mala'iku sun tsaya kan ki suna cewa wance ke fa yar aljanna ce za ki ce a karo mutuwa dama abin da ke da mutum bai san mutuwa ko duniya ya sani shi bai san lahira ba ita lahiran nan labarin ta yake ji haka ne kuma bai san me zai je taras ba sannan abin da ke damun ki shine kin gyara ɗakin ki wata za ta zo ta shige wata za ta aure mijinki eh yanzu ya'yanki za su koma wajen wata kaza yanzu kaza duk ba shi ke damun mutane ba to za a ce miki aljanna ta ana nuna miki ma aljannan za ki ga duniya inda kike san kina kwana akan bola ne ita aljanna ita ce kullu shay'in mun gane musamman a za a ce wance an jima za ki mutu ashe kuma ba mai gidan ki ya yi sabon gida an gyara komi kuma jibi za a tare ce kai yanzu in na tafi zai je auro wata fa yanzu nan su shige wannan gidan kai allah kara min shekara shida amma da za a nuna maki ki a aljanna ko za ki ɗauka duniyan na shi shiriri ta ne an dade ana ɓata maki lokaci allah ka sa mu shiga da imani wakila wasu malaman suka ce abin da ake nufi da shahadan da aka ce wane shahidi wane shahidi wane shahidi da shuhudihi inda khuruji ruhihi ma addalahu min karama duk abin da Allah ya tattalar maki ke mai ɗaya daga cikin waɗannan mutuwan ko Allah in kin zo mutuwa sai an nuna maki waɗannan abubuwan duka daidai da kofin da zaki sha ruwa a gidan aljanna sai an nuna maki komi sai kin gani wasu malamai suka ce abin da ake nufi da shahadan ke wakila wasu suka ce li'annahu ya shahadu lahu bil amani minan nari wasu malamai suka ce abin da yasa aka ce shahidi ne saboda in mutum ya zo mutuwa mala'ikun da suka zo ɗaukar rai za su ba shi aminci cewa su shaidu ne allah ya kare shi ba shi ba shi ga wuta wakila wasu ga ce li'anna alaihi shahidan bikaunihi shahidan aka ce za a rubuta a jikin shi cewa shi wannan shahidi ne saboda abin da ya yi shahada ne duk inda ya bi kowa a farfajin kiyama zai gane shi wakila li annahu la yashhaduhu inda mautihi illa mala'ikatun rahama wasu ka ce abin da yasa aka ce shahidi ne mai ɗaya daga cikin waɗannan mutuwar mala'ikun da za su zo ɗaukar ran shi mala'ikun rahama ne zallansu wa qila li annahu alladhi yashhadu yawm al-qiyama bi iblagir rusul ce shi wannan shahidin an ce shahidi ne saboda yana daga cikin waɗanda za su zo su shaidan annabi cewa ya isar da saƙon Allah kun gane da sauran manzanni duka waƙila li mala'ika ta shahada lahu bi husnul khatima aka ce yana dab da mutuwa mala'iku za su zo su yi mai shaidan cewa zai mutuwa kyakkyawa ba sa abu mamaki ba ba fa lokacin da aka zo ɗaukar ranki ba kina cikin laluran allah zai turo mala'ika ba ki san mala'ika ba ne ya gaya maki ba matsala ki wantar da kanki hankalinki ta ke kyakkyawan cikawa wani lokaci ki ji kamar kina bacci ne aka gaya maki ki ji kamar mafarki ne wani lokaci karara allah ya turo mala'iku zo da siffan wanda kika sani za ce wancan ba matsala wannan rashin lafiya na ke alheri ne ba wani abu kyanta da ki sai ke samu natsuwa a zuci wakila li annal anbiya tashhadu lahu bi husni tiba'in lahum duk wanda ya irin wannan mutuwa annabawan Allah a ranar kiyama za su zo su shaidan cewa mai bin su ne da gaske ba mai bin su da yaudara ba a ce annabawa su ne shaidu waƙila li annallaha ya shahadu lahu bi husni wa ikhlasihi idan mutum irin wannan mutuwa allah maɗaukin sarki da kan shi ne zai ba da shaida cewa shi wannan mai kyakkyawan niyya ne da ikhlasi waƙila li annahu ya shahadu mala'ika inda ikhtidarihi cewa in ya zo gargaran mutuwa mai irin wannan mutuwa zai ga mala'iku ƙarara da siffansu ya ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali waƙila li annahu ya shahadul malakut min dari duniya wa darar akhira zai ga irin ɗaukakan da allah maɗaukin sarki ya mai yana nan gidan duniya zai hangi gidan lahira da duk abin da ke gidan aljanna da za a nuna mashi waƙila annahu alaihi alamatu shahada ay khadara bi annahu qad in mutu ya zo mutuwa zai ga alamun shahada sun bayyana mai ƙarara zai gane cewa shi fa yanzu ya tsira ba matsala to yaya wane ne kike so a cikin nan hmm? kun yi shiru wanne kike so ni dai duka nike so wallahi mun gano wannan da kyau ko saboda ai kowane ɗaya ba a maimaita ɗaya ba wasu malamai suka ce duka duk wanda zai irin wannan mutuwan sai an haɗa mai wasu suka ce gwargwadon karfin imanin kiyayin mutuwan ne za a maki baiwan ɗaya daga cikin waɗannan ɗin kun gano wannan wasu suka ce wanda ya mutu a fagen fama shi ke da wannan darajar duka isa mutuwan shahada alheri ne allah maɗaukin sarki ya sa mai mutuwan shahada malaici wa haddasani an malikin an abdullahi bin abi bakarin an abihi an amra binti abdurrahman annaha ha annaha sami'at aisha ummul ta taqulu ita amra ita ta ji aisha uwar mumine tana cewa wadda kira laha anna abdullahi bin umar ya kolo an kawo ma aisha labari ne cewa abdullahi dan umar yana cewa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayyi mamata da suka mutu na raye suke masu kuka to za a yi ma waɗannan mamata azaba ranar lahira faqalat aisha sai da aisha da ce ya ga li abi abdullah allah gafarta ma baban abdurrahman amma inna lam ya ba ƙarya ya faɗi ba walakin na siya mantuwa ya yi akhta'a ko ya yi kuskure inna ma marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi yanda abin ya faru annabi ne ya zo wuce wata ba yahudiya ya same su yabki alaiha a haluha ita wannan ba yahudiyan ta mutu ne sai ya zama yan uwanta yahudawa suna ta rusa mata kuka wa qala sai annabi ce innakum latabkuna alaiha kuna mata kuka wa inna halatu azabu fi qabriha ai ana mata azaba a kabarinta to wannan hadisin aisha ta sani ku gane amma hadisin da abdullahi dan umar ya sani asalin matsalar ibn abbasin ne ya ruwaito hadisin lokacin da aka soki sayyidina umar yana cikin jini sai su haib ibn sinanin rumi sai ya shigo gidan yana shigowa sai ya fashe da kuka sai sayyidina umar ya ce ya su suhaib a tafiki alayya ne ke kuka wa ƙara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi fa cewa yi innal mayyita yu'adhabu bi ba'd bukai alaihi akwai bangaren kukan da iyalan mutum in sun mai lokacin da yake ya mutu su suna raye to sai mai azaba kan wannan mun gane ibn abbas ya ce falamma mata umar zakartu zalika li aisha da umar ya rasu sai na je makarantar sai da aisha magana ya taso sai na faɗa faƙali sai ce yarhamullahu umar allah ya ji gan umar wallahi ma haddasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam. annabi bai faɗi wannan maganan ba inna allah inna allah la yu'adhibu almu'min bi bukai ahlihi alaihi cewa a za a yi mumini azaba dan yan uwan sun mai kuka ina sai dai annabi ya ce inna Allah la yazidul kafir azaban bi bukai ahlihi sai dai kafiri ana kara mai azaba in iyalai sun mai kuka sai dai ya ishe ku Allah ce wala tazuru waziratun wizra ukhra wannan tawili ne Aisha ta duka saboda ka'idan hadisi shine arrawi adara bi marawa shi Umar da kunnin shi ya ji annabi ya faɗa kuma ga hadisi mun karanta na Aisha Aisha da kanta ta ruwaito wata yahudiya ta zo wajenta tana kuka ta ce ku roƙi allah allah ya kare ku daga azaban kabari kun tuna annabi kuma ya tabbatar kuma hadisi da yawa annabi ya tabbatar da akwai azaban me akwai azaban kabari ga wanda ake mai kuka ga ruwa inda mu gama karanta amma ita aisha abin da ta sani ne ta faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau su kuma sun san abin da mai yiwa aishan ba ta sani ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu